kungiyar tsofaffin 'yan sanda a Najeriya ta buƙaci gwamnatin tarayya da ta duba tsarin biyan kuɗin sallama da fanshon da ake wa 'ya'yanta don su samu rayuwa mai inganci. A wani gagarumin taro da tsofaffin 'yan sandan daga jihohi daban-daban na faɗin tarayyar Najeriya suka gudanar a nan Jos. Sun koka yadda wasu kamfanoni da ke biyan su kuɗin sallama da fanshon ke yi musu wulaƙanci kafin su biya su kuɗin fansho da bai taka kara ya karya ba. Ni ne mai suna eh, retired ASP Silvanus T. Basadimbo. national secretary na ripon retired police officers of nigeria mun yi aiki ma nigeria a matsayin police officers shekaru daya daya daya daya har talatin da biyar bayan haka da muka zo barin aiki abin da aka sallame mu da shi bai taka kara ya kare ba domin kamar ni haka miliyan daya da dari uku salinan pension na yanzu isa da daya bayan mun yi ta gwagwarmaya mun yi ta rubuce-rubuce har mu rubuta ma national eh, assembly a akan cewa ababe na su mana yawa muna so a yi gyara domin mu ma mu tafi tare da mutane an ki a yi mana shugaban kasa tunda mai jin kukan talakawa ne ya dube mu da idon rahama domin a duba a taimaka mana csp ado ibrahim gabanni daga gombe state ne shaman na gombe matsalar mu ita ce mun yi ritaya an tattara kudaden mu an ba kamfanoni suna rike da kashi hamsin bisa ɗari ma'ana in kuɗinka ya kai miliyan hudu sai a baka miliyan biyu wani lokaci ma ƙasa da miliyan biyu ɗin to kamfani daban-daban daban ana kiransu program withdrawal sai su baka abun da ba zai wadatar da kai ka sayi gida ka shiga ka sayi ɗan floti ka ɗan gyara kanka ka kula da iyalinka ba sai su rike mafi yawan kuɗin a wuri soye za su dinga sarrafawa duk da shekarun da kai kai ba za ka sarrafa kanka ba sai dai wani ya sarrafa ya taimake ka yana dan baka dan canji a ƙarshen wata bukatar mu shine a ba mu kuɗin mu mu mu sarrafa da kanmu in ya so mu san shawa ba ma karɓan fashin madadin a bari wai sai na mutu tukun a ɗauka a ba iyalai na sunana DSP Samuel Owina retired ne daga Taraba State ah, a gaskiya muna cikin halin da zan ce dai kabari kusa kama a misali nawa kudin da na tara ya yi kusan miliyan bakwai amma abin da aka bani a suna gratuity miliyan daya da dari takwas ina gefen river state a ce zan dawo da iyali na zuwa taraba state nawa ne zan kai shi mota nawa zai rage min a lokacin da kana aiki kana da dangi suna ganin kai ne zaka taimake su an waye gari baka gama biyan mukatan kanka ba bele ka cika taimaki wani a bautawa da muka bautawa Najeriya kam ya zama na banza kenan yanzu an gama amfani da mu mutu kenan Waɗansu daga cikin sun bayyana irin halin da su da iyalansu suka shiga bayan sun yi shekaru talatin da biyar suna bauta wa Najeriya. Sunana AAC Said Garba retire from Kano. Sanda na retire kusan a kwance ma na retire ban da lafiya. Sai na kwanta asibiti kusan shekara hudu ciwon siga da ulcer suka sa a gaba. Na nemi rance a cikin kuɗi na a bani rance aka hana ni yanzu ina tare to yanzu ina aka sa gaba da ni na kusan mutuwa ba da mu da ni ba in na mutu ma iyali na ma ya za su yi Suna na hannatu b daga nan plateau state command atin da muka ritaya mu samu saloli da dama har yawanci mu sun mutu har saboda wahala ma yara mu ba sa zuwa makaranta suna roko a titi mu kuma ba mu da abin da za mu ci muna roko gwamnati su san abin da za su yi da mu domin wahala ya ishe mu in kun dube ma nan ma kun ga rugunan mu ma yawancin mu a yage suke faci gashin nan duka ana kallon mu kamar mu ba mu yi aiki yan sanda shekaru talatin da biyar ba har kuɗin haya ma da kyar muna biya. Wasu tsofaffin jami'an 'yan sanda kenan ke bayyana su da roƙon gwamnati ta agaza musu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.